inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kyale ne in kuka kukan nan ba ne nake yin sa ba shi yake yin kansa dan girman Allah ka taimaka mu ita ita da girman dan Allah ta girgiza ni mutuwa alhaji da najin mutuwarsa rayuwarka ne shi kuma Allah subhanahu ta'ala yana tsara maka tasa domin ita kaddara ba ta faruwa lokacin da kake tunani ta yi kokarin gindaya rayuwarta a kan layi na musamman sai dai kashi inda gizo yake sakar ba san inda ake cewar rami daban kuma kogo daban attajira za mu dauke ta mu tafi da ita ko da saudiya ne kai dai ka san ban aje ba ban ko wani ajiya ba lokacin da na samu labarin rasuwarsa sai da wuce. Mutuwar mijinta ne isa ta kyau kitse hangen rogo a yayin da take tunanin ya za ta sarrafa dukiyar da mijin ya ban mata sai dai gash inda take tunanin ta tsinci dami akala ta ina ne inda aka fara ta ina ne za a kare menene rikita rikitar kuma menene ribarta a tajira. Ke mace ce karimiya mai dattako mai mutunta dan adam mai tsoron Allah. Ina neman meye zaki ce wani irin rashin imani ne wannan ka ji tsoron Allah a cikin aikin ku irin wannan za ku samu lahira gaskiya ne jama'a da suke a cikin wannan ƙasa musamman ma 'yan wannan jiha to kowa yana ɗanɗana kudarsa kamfanin bebeji production suka ɗauki nan kamu wannan ƙatatar shiri mai suna tajira ba ma so mun sayin da aka aka nemi kuɗin za ka ci biya mana yawa 'yan siyasa suna alkawari ba sa cikawa. To ji na kira ka hatri miss call baka daga wayata ta To kuma shikenan mu sai a rage mana namu su su suka fi mu sanin daɗin riba. Labari Hajiya Zulai Bebeji tsarawa Yahaya Smart. Ai da tunani wa bai kamata ma a zo ni a dubu zo da wannan maganar ba. jininsu ne Allah ya haɗa jininsu kuma ba a kansu aka fara wannan ba. Gara mu zauna a cikin bakin talaucin mu a gidan nan ka binne ni in binne ka. Mashirin shirin Awal Uba kwakwatawa daukar nauyi Aliyu Ahmad Kadawa ba da umarni Ibrahim Bala attajira. Kai samari ka dage girman kai mana. Alherin ne baka so? Ba na so. Matsalar 'yan talakawa kenan. Attajira. To, gaskiyar lamari ina ganin cewa ba za fa mu rasa inda muka samu matsala ba daga gani har ba Domin kuwa a matsayinmu na iyayenta akwai ƙarancin kulawa da muka bayar wajen kula da zamantakewar rayuwarta. Amma duka wannan yana faruwa ne dangane da yanayin aikinmu daga gani har ita. muka tafi aiki ba dawowa muke yi ba wani lokacin yarinyar nan sai ta yi bacci a takaice dai gaskiya idan akwai wata matsala to bai wuce irin rashin bata lokaci na yadda take kula da rayuwarta daga ni har hajiya ba gaskiya ne saboda kasan yanayin aiki wata yana kai mu dare to a dalilin haka ne ma idan na ga zan kai dare ko babanta zai kai dare na kan tura ta gidan wata hadiza ta wannan eh to anan take zama lokuta da dama anan take zama in ta da daga makaranta sai ta wuce can kafin ma dawo don wata ran ma a can take to kin ga ni ai sai mai wata ɗaya ma wata ran ba ina kwana da ita ba ai da yin aiki na busy man ne ni hmm? to ba komai akwai masana ba komai alaji ina so za ku ban waɗannan guda biyu saboda akwai tambayoyin da nake so zan musu za ku iya tafiya ki hmm? kamar yaya a bar su hmm? haka yake saboda yanayin aikinmu ne ya kawo haka hajiya ina ganin alayi na masu bincike irin wannan dama ya saba faruwa su ga wanda suke tuhuma domin sanin gaskiyar al'amarin da yake faruwa akan abu domin wata mu a nan yanzu muna zaune sai ki ga bukata ba ta iya cimma ba amma su tun da aikinsu ne za su iya tambayar su a hankali cikin hikima domin su samu duk amsoshin da suke so a game da abin da ya faru da yarinyar nan ina ganin bai musu uzuri ya sunanki hadisa umar hadisa umar kina da miji ne Ina da miji. Mijinki yana yana. Abuja yake aiki. Abuja. Ah, menene tsakaninki da Lamrotu? Ah, Lamrotu. Ni kawo mamanta ne. Ina so ki gaya min gaskiyar lamari. me yake faruwa gaskiya abin da yake faruwa da ramna a hannuna take don duk wani lokacin da iyayenta za su tafi aiki gurina take zuwa takan kwana ma a waje na. kuma gaskiya a cikin lokutan nan gaba ɗaya yarinyar sai na ga ta birkice mu ba ma na gane kanta kuma ina tambayar ta abin da yake faruwa da ita amma ta kasa sanar da ni kuma nakan yawaita ganin ta a cikin damuwa amma na rasa me yake ta a cikin kwanan nan ne ma nake ta saboda na ga ta yawaita damuwa abin da yake damunta shine take sanar da ni wannan al'amari amma ban da haka ban san komai ba wallahi to shikenan ki je mun tashi neman ki za mu gayyace ki wurin zuwa wurin ya sunan ki Suna na Ramlatu Garba. Shekarun ki nawa? Sha takwas. Sha takwas. Ah, Ofisa. Kasa ɗauko fayil ɗin nan ka bata ta rubuta duk statement ɗin abin da kika sani ki rubuta a ciki kin ji ko? To. kin san abin da ya sa muka muka kirawo ki wani abu ne tambayoyi zan miki kwantar da hankalinki karki daga hankalinki in kika bani amsa za ki tafi ki menene tsakanin malam nura da lamrotu eh to ni dai ramnatu classmate ɗina ce wanda a duk ajin ban da kawa kamar ta amma tsakaninta da malam nura ban san akwai wani abu ba domin ni abin da dai na fuskanta idan malam nura yana ticin hankalinsa yana karkata zuwa wajen rallatu mhm. ita kuma a duk lokacin da yake titin sai in ga kamar hankalinta a tashi zuciyanta baya kwanciya da shi ni kuma na kasance bani da kokari a cikin aji kuma ina son na ci jarabawa sai na yi tunanin ta yaya zan kama kafa da ramlata wajen malamin nura ko zan samu na ci jarabawa wata rana sai na je na same ta wani kamar ramlata dama wani sani yake son mu yi da ke shi yasa na ce mazo nan to ina jin yawwa dama su nake tambayi to Allah ya sa na sani menene tsakanin ki da malamin nura kin yi shiru ba ni ba abin da yake tsakanin da shi malam nuna kuma ba abin da yake tsakanin na da shi me yasa kika kame ni ba komai ganin yayi yawanci idan ya shigo aji sai ya ce idan ya fita ki biyo shi za ku yi magana to shi ne nake tunanin kamar akwai wani abu tsakanin ku ko dai kina dan bashi a ɗan kai samu a wata kika kina yar iska kenan ko a'a ni ba haka nake nufi ba kuma kike nufi haɗin kan da nake nufi kin ga da ni ce mara nuna ce na so da gaggawa zan amince da shi domin ko don cin jarabawa ai ke ke ba kya ganewa ne gaskiya ni ba na son irin wannan ke sani ba ma haka da ke ki san kuma ni ba wannan ba halina bane ba ɗabi'a ta bace inda ma ina yi da ke kira ki fara sani gaskiya da dole ba na son irin wannan kuma in dai irin wannan magana za dinga gaya mun daga yau ba ni ba ki kuma ki ƙara zuwa gidan mu ba na so to shikenan ina ba ki bayan nan da na fuskanci kamar ranta ya ɓaci da na je gida sai na yi tunani na ga cewa abin da na faɗa ban yi daidai ba sai na samu khadija wanda ita ma classmate ɗan mace kuma ƙawarmu na yi mata bayanin abin da ke faruwa sannan na ce ta taya ni bawa ita ramlata haƙuri a nan ne muka shirya muka je gidan su ramlatu to kenan. hadiza ki kwantar da hankalinki, ji karki da ɗaga hankalinki ba wani abu bane zan miki tambayoyi ne in kin bani amsa sai ki tafi ki a me kika sani tsakanin man nura da lamrod Ramlat dai kawar mu ce. Kuma a duk lokacin da ka ga Ramlat za ka gamu. duk lokacin da ake haji ana karatu za ka ga hankalin malam nura ya karkata kan ramlat domin akwai wani rana bayan an tashi daga makaranta akwai wani extra lesson da ake tsayawa to bata tsaya ba da na tambaye ta Farida da aka fito lecture nan sai wani sauri sauri kike ko lecture din malam abun nan din ma baki tsaya ba wallahi gaskiya ni na gaji ba zan iya bane sai ka ce wani wajibi wallahi na gaji ba zan iya tab ina ma ni na samu wannan damar da ko na more lalle kam da kin more ni da kin ga tafiya Aisha akwai wani labari da kika gaya min akan ko lamarin ko ma nura ne kuka dan samu sabani ko a'a Aisha ce da Ramlat suka samu wani sabani wani rana ne ta samu Ramlat yake ce mata da ita ce sai ta ba su haɗin kai to ita kuma Ramlat abin ya ɓata mata rai matuka Shi ne sai Aisha ta ce mu je gidan su Ramlat. Akan a bata hakuri akan abin da ya faru. Ramlat, hmm? to tunda ta baki hakuri ki hakura mana. Shikenan na hakura ta wuce amma ta sai kar a kuma. Ke Ramlat ni ma fa ba haka nake nufi ba. Kawai magana ta wuce da ne baki fahimci abin da nake nufi ba. Amma tunda na ga ranki ya bace Allah ya baki hakuri. Shikenan ta wuce. Gobe za ki shigo makarantar ne? Zan shigo insha Allah. Amma fa ban da laifi. <laughs> Allah da zan shigo da wuri wani makuwa. Ta Allah ya kai mu. Allah kuma ya sa da gaske kike. gaske nake mu. Ramlat? Hmm? Ya naga gidan da aku shiru. Wallahi kin san mama na ta tafi wurin aiki. Kuma shi ma dadi na baya yana gurin aiki. kuma sannan kin san ni kaɗai ce a gurinsu ni kaɗai suka haifa shi yasa wani lokacin ma kawai da yasa nake dan gan su in koma saboda kin san ina gurin ƙanwan mama na wato antina kenan in gurin ta nake zaune kawai dai ina dan zuwa ne in gan su sai na koma a ah, na gode kun gane ku ce yanzu za mu sake neman ku za mu nemi ku nan gaba ya labari ni kai sa ce kawai tsakani na da shi sa ma dan dai ina zuwa makarantar ne koyarwa jefi jefi ka ƙara yin tunani a kai ga, a nan ɗakin ba kowa da gani sai kai kawai labari har yanzu zargi na mu yi kana da rangwamin fahimta kuna yin waya ne da shi ko kuma kuna gaisawa ta wani bangare ya kana gida ina so zo ne akwai matsala ne kana nan shikenan gane.

Sam su kowa zai guje ni a garin nan kai bai kamata ka guje ni ba. Nura ba za ka gane ba ne ba gudunka ka nake ba gaskiya nake gaya ma. Miƙa kanka ba kuma shi ne mafi ala a tattare da kai. Guje-gujen nan da kake yi ba zai kai ka gaci ba wallahi. Gaskiya gaskiya ba zan iya miƙa kaina ga hukuma ba. Amma ni shawarar da zan baka miƙa kanka hukuma shi ne mafi ala a tattare da kai. Ban yi tunanin zaka ma kana nuna kawai ka gaji da ni. Shamsu har in ba kai ka guje ni a garin nan wallahi babu wanda zai rike. Ba ka gane ba ne wallahi ba gudun ka ne ba gaskiya nake gaya ma. Babu kuma duniya ce. Alhaji, mun kama malam Nura yana hannunmu. Kuma yanzu za mu ci gaba da bincike a kansa. To na gode ranka yi daɗe. Amma dan Allah dan annabi ni ka haɗa ni da shi in gan shi ido da ido. Dan Allah kai mun wannan alfarmar na roƙe ka. tsayan neman mutunci ka. Na gaske. Ba haka ba Doka tana hannunmu. Wannan abu duk ku bar shi. muna tattare da shi yanzu za mu ci gaba da bincike akan lamarin abu shi kenan sai mu kyale doka ta ci gaba da aikinta da Allah a taimaka yalla. ba komai hajiya kwantar da hankalinku tun da ya riga ya zo hannun mu ai an gama yasa ka zubar da kimanka da darajarka na malamin makaranta bacin malamin makaranta shine ginshikin din al'umma hmm? yalla bai kuskure ne a ba kuskure bane san zuciya ne to yalla bai babu shakka framing din akai wannan abu framing Ka kana nufin sharri akai ma ko ƙarya akai ma ba haka nake nufi ba amma sau ɗaya ne a su bi kai iyayena ba sa lura da ni sosai saboda ba sa zama a gida kullum suna ofis. Mahaifiyata ma'aikaciya ce, ita ma ba ta da lokaci ballantana na faɗa mata abin da yake ci min tuwo a ƙwarya. To, to yanzu yaushe kayan da To, yaushe na ki Ni ma next three weeks na gazin enterprises prices some dan sauka ne kano ba na sai dai ko kin kawo da muka gani to kenan to na gode sosai okay <laughs> tashi nakan je ofis ɗinsa da sunan wai zai mai extra lesson dawowa gida da wuri sai tsakiyar dare, wata rana ma sai da safe lokacin ni kuma na tafi makaranta. Anta Hadiza a gidanta nake wuni, nake ci nake sha kafin su dawo su ɗauke ni makoma gida. Ramlat, ya na ganki a tsaye kuma me kike yi baki tafi makaranta ba? Gaskiya anti wallahi da makarantar nan sai dai aka yi gaba ta. Saboda ni kwata kwata ta fita daga raina. A'udhu billahi minash shida Me kike nufi haka? Akai gawaki? uzu billahi. Ka faɗi cewa akan ki je makarantar nan sai dai akai gawarki ni a duk wa in naje ne wani lokacin sai in duka bayana yana dufa ba na so ba ki yana faduwa au to dan ki yana faduwa sai me Haba da ke da nake ganin ki yarinya mai kirki mai Hmm? kuma kike so ki bata rawarki da tsalle sabilillahi amma kin san dai yadda karatu yake da daɗi ko ba kya so nan gaba ki zama wata in dai akan wannan ne ai yanzu kika fara zuwa makaranta ni ma farar an mun haka fa wallahi ni ma haka aka yi mu kuma gashi yanzu kin ga ina cin amfani tunda har aiki nake yi ramna kin san fa ke kamar ya ce a gurina kuma amana ce ki. kin san kuma ina kaunan ki ba zai yi in baki ki zauna ba kya zuwa makaranta ba ki yi haƙuri ki tashi mu je kin ji ki tashi zaka ya haƙuri dukkanin min ihu a nan wajen wallahi kika sake kika kai hayaniya aka ji sai na rage maki maki ki sai ma na kada ki a jarabawa yanzu abin da nake so da ke babu wanda ke ganin madagani sai ki sai a kawai ki bani haɗin kai a wuce wajen da tsuntsu ba ni da tarko, ba mai share min hawaye na, ban da cikakkiyar alaƙa da iyayena, aikinsu ya fi ni muhimmanci. Wata rana, gaskiya ni dai gidan foton nan ya min kyau wallahi ana ta balansi balansi dama na ce sai na zo na yi foto a wurin nan ke ni fa ba kana gane miki kwana biyu wai me yake faruwa da ke ne tunda muka taho daga cikin adalci sahu baki min dariya ba ini nake ta magana amma kin kiki min magana ranki a ɓace haka ranar nan fa shekaran jiya kika yi akan ki je makaranta kina cewa me ya faru menene ba kya son ki je kamar dai kina cikin damuwa kwana biyu me yake faruwa kinga kinga ba kuka zaki yi ba ramna gaya min me yake faruwa da ke ki je ofis ɗinsa ki yi masa me malam nura ki je ofis ɗin shi ki mishi me faɗa min me zaki mishi a ofis ɗin shi <laughs> A'a ke ke tsaya. Yi min bayani da zan gane kin da kin sa hankali na ya tashi me me zaki masa a office din shi kuma? Nema na yake. Kake manta kaman ke amana ce a wurin. Idan kuma haka ta faru kamar na ci amanar sister ɗina ne. ce miki ki haƙuri dan Allah ki haƙuri dan Allah ki kina kukan nan fa ni ma sa ni kukan nan kike da Allah ki haƙuri kin san ni ma kukan kike sa ni dan Allah ki haƙuri ah, kun zo kun kirawo mu da wajen ayyukanmu maimakon ku yi mana bayanin abin da ifa riga yarinyar mu kun tsaya daga ke har ita sai kuka kuke yi muna fada abin da za mu yi muka baro muka tuhuna saboda haka ki mana bayanin menene yake faruwa da kuka kirawo mu kina abin da muka zo mu ji a nan wajen ba ku kai kai kun muka zo ji ba ina ga akwai wanda da yake damun ta a to ke kina tambaye ta kuma gashi sai kuka take anya fa lafiya menene hmm? menene Hadiza Hadiza menene ana ta magana ana menene menene kun sama a gaba sai kuka kuke yi gabaki ɗayan ku ya za a yi mu gane matsalar ku hmm? ki magana mana hadiza ni gabaki ɗaya kin gigita ni wallahi menene yake faruwa baby me me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah don Annabi Hadiza ki mun magana me yake faruwa ne Dama. Dama ne. Ramna ce. ce ta eh? Namiji? Namiji? To ga yamin abin da ya faru. Me yayi? Ke? ne. Alai ta bayani da su ne mene ki sauri ki faɗa. tsarin makarantar su ne yake amfani da ne a malama malama kallon nan ni alhaji garba ban yi kama da wanda zai ɗau wannan abin da kike faɗa ba yarinyar tawa na yi ƙoƙari in ba ta duk kyakkyawar tarbiyyar da zan iya bata na kula da ita na investin da yawa a kan karatun nan nata sannan yanzu ki zo ki gaya min wani shashasha ya menene wallahi wallahi ba zan yadda ba Hadiza duk inda yake sai an nemo shi tashi ki gaya ma ina yake to sai ku samu a gaba ku yi ta kuka waye shi a ina yake a don Allah a saurare ni ina zuwa yanzu nan a saurare ni eh hmm? akwai magana sai na gaya miki wannan yarinyar ki dinga zama da ita a gida kina kula da tarbiyyanta amma kwata kwata ke baki a can baki a nan kwata kwata baki a zama ki kula da tarbiyyar yarinyar sannan kuma yanzu abi ya faru da ita ki zo kina tambaya na lalle lalle me ya faru da ita fi sabilillahi idan kin kula da ita laifi ne ba aiki bane ke ma eh da ni da ke duk ba ɗaya bane ba ba za ki iya kula da ita kamar yadda zan kula da ita ba to wallahi ba zan yadda ba duk inda yake a garin nan wallahi sai an nemo shi ba ruwana ga gaya miki tashi ki gaya mini a ina yake ba za ki tashi ba baby zo nan baby ta ya haƙuri kin ji wallahi ba zan yadda ba duk inda yake wallahi sai an nemo shi a garin nan ba zan taɓa yadda ba Yeah. <laughs> yasa ka ga na kira nan kama ya haƙuri kaga aiko kujera ban sa mana ba ai ni da naga ka jawo ni nan na ɗauka rigima kuka sake kwaɓa da kai da uwar gida a'a ko da ai wannan rigima tun da ka shiga tsakaninta kuma ba wani tashin hankali da kuma faruwa sai dai wata sabuwa ce to wato in banda kai amini na ne ranar wanka ba a ɓoyen cibi da ba da son zancen na mahaifita subhanallah to amma ai ka sani shi abokin cin mushi ba a ɓoye masa wuka saboda dai ga maka abin da yake faruwa ina yarinya yata ta waje na da take makarantar nan to to to to to to to eh mai sunan gogo yawwa to wani tudu wani gangare yarinyar nan wani malaminta ya samu dama ya yi amfani da tatta wallahi ya lalata min yarinyar wannan shi ne tashin hankalin da nake ciki a halin yanzu na gaba wanda ya kamata na kira mai shawara a samu mafita akan wannan idan ba kai ba gaskiya Da abin da ya faru kai ma akwai laifinka sau nawa nike tuɗe ka nike mara bita nike nuna maka illar abubuwan da suke faruwa a gidanka kasan kullum idan muka yi watsi da abin da addininmu da al'adunmu suka nuna mana tabbas za mu gaba daidai ba domin ina jin malamai na cewa kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin mu makiyaya ne wannan ya wannan ya da Allah ya baka to fa baka kiwon ta ne kuma wallahi ka ji na rantse ma Allah sai ya tambaye mu wannan kiwon da ya bamu amma tsakaninka da Allah idan ka tashi ka fita ka bar gida kenan baka san abin da yake gudana a gidan nan ba ita ba mai ɗakin naka ta fita ta tafi bata san abin da yake gudana ba kullum ina ce ma ka sa ido sai ka ce min ai ba komai to amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu na yadda kuskure na ne duk abubuwan da ka gaya bin da ban ji ba yanzu gashi na ga sakamakon abin da ya faru kuma ni da a zuciyata yanzu ina ta tunanin cewa ko na ɗebo 'yan sanda kawai mu je su kama shi to amma sai na ce ba zan aikata haka ba sai ka zo mun tattauna na ji shawarar da za ka bayar domin watakil shawarar da za ka bayar ta danne wadda nake so in yi a raina domin ni a cikin fushi nake kuma ba a so mutum ya yanke hukunci lokacin da yake halin fushi me ka gani akai kai gaskiya abin da bai faru ba shi ake gudu idan abu ya riga ya faru to sai a nemi mafita wannan abu da ya shafe ka ba kai kaɗai shafa ba ni ma nan ya shafe ni to ba shi yasa na ga maka domin babu wani abun kunya yau a zo a ce ga abu ya samu yarka ni ma ai ji kunya shiga cikin jama'a to amma ya kamata a yi dakan daka shi ka daka tankaɗan bakin gado to me kenan kuma akwai ƙananan nawa dc ali to dan sandan nan yaron nan yaron kirki na san shi kwarai da gaske to tunda su ka san mafi yawa irin wannan harkar bincike aikin su ne yawa to sai a bar mu nemo shi ya zo waje irin shawarwarin da zai ba mu kafin in ya ce a nemo wani lauya da ba to sai a nemo amma kar mu kuskura wannan magana ta fito to ba dalilin da isa nake so in shawarar da kai ba kenan wannan shawarar na fara ɗansa ta raina amma ba za ta tabbata ba sai ka zo yanzu da ka zo gashi ka ba da mafitarta kaga yanzu akan wannan ba so nake mu bata lokaci ba ni bukata nake a ɗau matakin da za a ɗauka a cikin gaggawa zan kyale ka yanzu in koma gida duk yadda za ka yi ka tuntuɓe shi domin mu san matakin da za mu ɗauka na barka lafiya kai nake saurara yanzu sai na ji ka Assalamu alaikum. Eh ni ne, ni ne. Da Allah kai kokari kana cikin busy. To abinda za a yi dala idan ka taso ofis da Allah. Allah ka zo gidan Alhaji Garba nan da Allah. A'a tun da ka ga mun neme ka ai akwai dalili. na ka zo muna son ganin ka. Ka bar duk wata magana sai dai ka zo ka ji. Am Ali. Abin da ya sani ce duk wata magana a bari har sai ka zo nan. Inda ya matsina da wannan. Kwarai da gaske. Na san aminin kare. To ƴar mu ce. Malamin malaminsu ya je mata aika aika. Malamin makarantar su ne karantar da su. Haka ake ko? To ai ni yanzu abin da nake gani ma ka ja dogon labari. ai abin da yake da akwai shi yanzu tun da yallaɓa ya zo ka gaya masa yadda za a yi kawai a kamo wannan mutum a yi masa wulakanci ni shi ne abin da ke so a kama shi a masa a wulakanta shi kamar yadda rai na iso su shi ma iji an masa wulakanci Allah ta ai ba haka ake gaggawa ba ai zafi zafi ne tun da dai Allah ya sanya mun kirawo shi shi ya san mafita to ku ba mu mafitar a alaji yanzu shekarun ta nawa yarinya ai yarinyar nan za ta yi shekara goma sha bakwai a ajinta na ƙarshe ba take a makaranta in kana da buƙatar ganinta bari in je yanzu in kirawo ta kaga girmanta da ita da mahaifiyarta ina zuwa ba koya ma aiki zan yi ba na tabbatar ka fi ni sanin wannan amma ai a ta'ani milan lallai wani adalci ne shi ta yin abu a hankali lamari ne na ubangiji zafi zafi nan take a ci a ɗauki mataki ko da ke da aikin gani ka fi ni sani duniya ta lalace duniya tana nan yadda take ka gane ko mu da muke cikin duniyar mu ke jirkita ta to da dawo ga ta nan yanzu za ta zo da mahaifiyarka alaikum salam ka ganta gata yar lele na wani gida ba mu gaisa ba ina cewa ina tunani lafiya lafiya lafiya lafiya Ke ya sunansa? Sunan shi Malam Nura. Malam Nura. Kuna soyayya da shi? a ba ma soyayya. Ke ke gaya masa gaskiya. Abin da nake so. Ba su kai nake so. Ina so ta zo wajen mu nan police station. Ya nemi ta tambayoyi akan lamarin abin da ya sani ya kamata a kama da ita don mu ɗauki abin da za mu ɗauka ko wannan shi ya ta ba za ta je police station ba duk abin da za a yi a yi shi a nan kawai a gama a ya za ki yanke wannan hukunci hukuma ce ke su da suke hukuma sun ce ga irin yadda suke so a yi ke za ki ce ba haka ba ainihin yadda ifa ɗaɗin nan a je police station a ci zarafinsa a yi markace-kace a wulakanta shi shine wanda imin daidai kuma ke ma zai fi miki daidai kuma zai ba da darasi ga irin waɗanda suke faruwa a haka ai gara ma kar hukuma ta kyale irin wannan ta wuce hakan yayi daidai ba damuwa za ta zo za mu zo kuma ma yallaɓa yarinyar nan a hannuna take duk sanda za ta je makaranta sai in ga tana ta niko-niko amma ban san me yake faruwa ke ma ya muni kina da laifi alƙur'an kina da laifi ya muna ai sai ki zo ki samu alaji ki ga masa ye Yallaɓai. to Allah ka yi haƙuri ko ruwa ma ban kawo maka wallahi cikin tension nake na wannan al'amuran duk abubuwa na sun hargitse sun rikice to Allah ka yi haƙuri yanzu yanzu yanzu zan shirya da ni da iyalin nawa za mu taho police station eh, dama abin da yasa muke so ta zo din dan mu dauki abin da sani annan game da shi shi ma za mu je mu kamo shi a ai wannan da aikin ku ne duk abin da za a yi da goyon baya da gudunmawa ta zan bayar ni dai ba za a bar irin wannan abin ya ci gaba da faruwa ba insha Allah za mu da mataki a kai sosai ku yi haƙuri ku kwantar da hankali to shikenan ba komai zan karasa to to sai kun zo to madalla na gode kwarai da gaske na gode kwarai da gaske madalla zan zo zan ishe ku a can din yanzu yanzu za mu zo police station din eh to ku kuma ku tashi ku je ku shirya ga kai naka statement ɗin da kai ba haka rubuta shi ba. Allah bai kuskuren rubutu aka sa. Son zuciya ne kawai. A wannan premier ɗin da aka yi ma ni na sa aka yi. Ni ne na sa aka yi. Don Allah ki saki jiki. Nan gidana ne ni kaɗai. Ba kowa. Kai da ma ke tunanin wani zai gama. kai abin da nake faɗa ne ke gidan da ke mana aji ba muna ofis makarantar muna yin abu a tsaye a zuwa ce inda za a ɗan ba ta na sun a nemi tafiya kuma ba mun magana ba baya mu mu da m da n lafiya ba da man da rike shi ya za ku shigo rike shi ranka ya daɗe na alka kai haƙuri ya haƙuri na ya daɗe ranka ya daɗe na Allah kai haƙuri kai haƙuri don Allah na Allah kai haƙuri don Allah kai haƙuri don Allah kai haƙuri haƙuri wa wallahi sharri ne sharri ne makiya suka ba wannan Allah sharri ne makiya suka ba na ne za mu yi na ne za mu yi Ubangiji Allah ya saka wa wannan yaro Allah ya saka masa Allah ya tura jini wannan wannan kullum kullum dan mu gane me yake faruwa a tare da kai san zuciya ne kawai a tattare da kai kai ka aikata wannan ba kaga gashi yanzu tana da juna kwata kwata ka cuci da rayuwarta ka zalunce ta baka cancanci malamin makaranta ba ok shikenan mun gama tattara komai gobe za mu mika ku abin da kai sai ka je ka girba a can